kallo da saurare muna yi muku barka da warhaka da fatan yan uwa za ku biyo mu domin jin yadda kungiyar addinin musulunci ta kitabu wa sunna ta soma gudanar da wani taron karawa juna ilimi a addinance don haka kamar dai mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan muna tunar da yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka kuna iya leka kasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna mana kararrawa hakan zai iya ba ku dama duk lokacin da muka saki bidiyo za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya burge ku kuna iya danna mana alamar jan ma'ana kuna so. don haka bari mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan ƙungiyar addinin musulunci ta kitabu suna ta soma gudanar da wani taron karawa juna ilimi a addinance a ranar litinin biyar ga watan tara shekara ta 2022 kamar dai da ita kungiyar ta addinin musulunci kitabu wa da ta soma gudanar da taron na karawa juna ilimi a addinance kwamitin shirya taron daura na kungiyar kitabu wa ya soma gudanar da taron karawa juna sani tsakanin malaman addinin musulunci abdulsamadu yahaya daraktan da ke kula da harkokin addinin musulunci a ofishin ministan cikin gida shi ya kaddamar da soma gudanar da wannan taron a hukumance a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka kimanin mako guda su kutum ne malaman za su kwashe suna A ɗaukar wannan horon horo kan abin da ya da zaman lafiya a cikin ƙasa da kuma kiyaye akan abin da kan iya haifar da tashin hankali da kuma faɗakar da ma'aikatan gwamnati wannan amana ne a gare su dukkanin wani mukamin da kake da a cikin ƙasa duba da irin rawar da malaman addinin musulunci ke takawa a cikin rayuwar al'ummar ƙasa kasar masu daukar horon sun hada da limamai da malamai masu wa'azi da masu karantarwa kuma sun fito daga sashi daban-daban na jihohin kasar ta niger a yanzu haka taron yana gudana a babban birnin na niamey don haka duka duka dai anan da ya muka zo ƙarshen wannan labarin anan muke fatan Allah ubangiji ka ƙara ma ƙasar tamu albarka da al'ummar da suke cikin ƙasar baki ɗaya da sauran ƙasashen musulmai don haka anan muke cema ma 'yan uwa salamu alaikum